ومثل حين قد يرث to sun san dai ana magana ne kan ƙa'idojin jam'u muzakkar salim jam'u muzakkar salim din yana zuwa daga suna wanda yake jami wanda mai musannif mai musannif mai littafin alfiya ya misalta shi da amir ko su kawo amir yana kuma iya zuwa daga sifa wanda shi ne Muznik ko ya ce salima jami amirin wa muznibi wazi? to duka waɗannan da suna jami da suna wanda yake sifa kafin su samu a musu jam'in zakar salim akwai sharuɗa kuma haka ba kowanne ne an bayyana abin nan sharuɗansa misali fi janib farkon sharaɗin sa an ce zamanto me ya zamanto alaman ya zamanto alam an ya kuna alam alam ɗin nan kuma na ne na muzakkar wato ya zamanto alam ne sannan sunan namiji sunan yanka na namiji ba sunan yanka na ta mace ba ba a yi wa irin su haska irin su aisha irin su khadija jam'i na muzakkar salim to har yanzu kuma ya zamanto ne ya zamanto akil mai hankali inda raguna ne ko wasu jakuna ko ne abu ba a musu jami'in zakar talib kuma ya zamanto a sifarsa a wada'insa ya zama na asali ya zamanto khaliyan ko khalin min ta'i a tane har yanzu ya zamanto khalin na tarki ban irin su yi bawai banda irin su mardawaihi banda irin su maji kare wadu waɗannan duka murakkabai ne alam ne amma murakkabai ne ko ba haka ba irin su alhaku suna ne na muzakkar alam na muzakkar na kuma ake a mushkilan ta ne da ni ƙaho ta ne ba za ka ta yi ba ko ɗalhuna ba wadu تو صفة ما لا يا شرط أن صفة لن كنا عليه تناوى فلن كلا وانيني نعم أن تكون صفة لمذكر كما بنت جامد يضمن علما لمذكر آكل نما صفة لمذكر آكل سين eh kada ya zo daga badin daga af'ala fa'ala da kuma menene ha da kuma fa'ala na fa'ala yawa irin su aswada sauda ahmar hamra abyada bayda da irin kuma sakranu sakrawa biyu kyauta uh, wa'incan sharuɗa guda biyar sai wannan ƙari da aka yi ko? ta akwai wani sharaɗi da ruwan da ce namiji da mace kamar ya misali abin da ya zo alawar mai yayi to idan kuna rike da wannan ba shakka karatu yana da kyau saboda haka wannan sai a yana da kyau sosai to ina jin ya fara magana wa shibli zaini ko ya ce wa shibli zaini wa bihi ashiruna wa babuhu ulhiqa ai abin nan wa shibhu wa bihi ishiruna wa babuhu ai ishiruna wa babuhu ulhita bihi wannan saboda waka kusa sha ne ko da hausa ma ko menene inda waka za a yi sai an bi ka'idojin manzano da ake yanzu wani lokaci za a yanke wata ƙar kalma wani lokaci za a yi gaba za a baya saboda haka ya ce wasu masu kama da wa'incan guda biyu amir da muznif din nan ko ishiruna wa babu hu ulhiqa bihi a fahimta wa shibhu zaini wa bihi ishiruna wa babu hu ulhiqa wal ahluna wa bihi ishiruna wa babuhu ulhiqa din nan asalin larabcin ishiruna wa babu hu ulhiqa bihi ka fahimta yawwa ba su kaɗai ba wal ahaluna ahaluna su ma an riskar da su ishiro na riskar da shi su yan zakar salim wurin hukuncinsu za musu alina rufuwa da wau za musu nasba da jarra da ya hakanan ahaluna hakanan ulu hmm? ulu lu a lokacin rufuwa لي علوقة النصبة لي علوقة الجرة حكا نعم دوكا ذكا أرسكار دسوه هو كنت جاءوا مذكر صالح حكا إليونا أرسكار دسوه جاءوا مذكر صالح يهو وأرضون شذ وصنونا نانكما دا أرادونا دا تنونا ثم أرذكر دا سو دا دباء والنبابي نجم الذكر السالم أما كما رذكر وانا رذكر والسنة دا شهودي أفهم ده؟ دا كتوا أرادونا شذ والتنون إنا مثل وأرادونا دا تنونا لإنن أرذكر دا سي دباء جمع مذكر سالم أما على وجه الشذوذ an gane? to bayan duka an yi wannan babi na biyu yake cewa wa babu hu wa mislahinin ƙariyari zalbabu wahwa inda ƙaunin ya tsari na jin daga nan ne karatun mu zai saba ya ce wa a share da ƙauli ya yi ishara da maganarsa da ya ce ko? ko mu wuce wuri ne ko kuma a wa babu ba daidai ne daidai ne wa shara da tsauli ya ishara da da maganarsa da yake wa babu hu babu ina ishara zuwa ga ina ila babi sana don dama ce wa arabuna shazza wa sinuna wa babu ai wa babu sinun shine mana wa babu din إشارة أي أشار وأشار بقوله وبابه إلى باب السنة وعنين باب السنة إن السنة ده باب السنة هنا باب السنة دومي إشرون رأيك كده باب السنة من شيء ده الثلاثون ذو التسعون فذاك السنة فا مو باب السنة شيء كما باب السنة شيني أنا ديتي وهو كل اسم ثلاثي شيني كون سنة ثلاثي ما يحرف أكو Hmm? amma hurifat lamuhu aka shafe lamunsa ana nufin lamu an shafe ƙarshen kalmar kenan ko ƙarshen kalmar da aka shafe ƙarshen kalmar wa uwu da an ha ha a tani sai aka musanya wannan harafin da aka shafe inda ha ha mai nuna matanci an gane? sanadin nan ya yi asalinsa sanawu don kana jam'i tafsir ɗinsa kace sanawat ko sanahu aka shafi haɗin aka ta wata mutane da zaman to sanatun ko asalinsa sanawun aka shafi wau ne lamunsa aka yi ta'awi aka musanya shi da ta'utane aka ce sanatun ko sanahun an shafi ha aka musanya su da sa'o canis aka ce su, so dukkan wani ismi sulasi wanda aka shafe lamunsa aka awwaza abin da aka shafe aka musanya shida da me da sa'o wannan ana kiransa ɗan babin menene ɗan babin sana a cikin hukunci وأشار بقوله إلى باب إلى وبابه إلى باب سنة وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وأوب عنها هاء التانيث فنن ولم يكثر بعد مثل جمع تكثير بقى ساعة أكثر مثل جمع منين بذكر سالي إذا يا شهرة بتصير جمع تكثير أكي مثل بذكر كثير من بعض سنة أمه ga misali nan kami'atin ha ai mun ce mi'atin na asuluhu mi'an ko ko mi'iyun alhum dai ko mi'an ko mi'iyun an shafe harafin ƙarshe lamunsa aka mutum shi da ta aka ce mi'atun to nan zo jami'insa mai za a ce لئيل أفهمت كمئة كمئة لئيل حكى سبا سبا تين كتير سبين آه، سبين هو سبون هو مئون ولو في مئة علامة جمع تكسير علامة كما جمع مذكر تاليكو أقول واقر ما يصنع نفسه ونعم لعكك لما سبع إلى هذه النفس وليك سوى يد آه، يد بأكل معين انكو كلها وضعت ما بعد آه، نعم بيد بأكر معين كلها وجئت ما بالها قطعت من ربع دينار ابن المعري بمحل الشاهد بأشر معين وين ولن يملهج وأي أنا كادمني إذا أرى ويساتي رأيك مثلا من يساتي ربع دينار ta shirya cikin wannan rubuɗi na ra'ayin ke masa hannu yi ta hannu biyarsa dinari dubu ne yarin bi alfi ma'ini to bi ashir ma'ini da ɗari goma ɗari goma ba shi ne dubu ba da shi ake masa biya ba ba da a don me za a yanke ta kawai saboda ta ɗauki rubuɗi na taɓa wasu masu musulunci sun masa da martani المهم دي مئة علامة مين علامة جمع مذكر التالي وهذا الاستعمال ومن استعمالي وتكل اسم ثلاثي قذف لامه وأوضت عنها ها التعنيث أي يجمع جمع مذكر سالم فهذا الاستعمال شائع في كلام العرب wannan abu ne da ake jinsa sosai sosai ya watsu ana jinsa ko ta ina ana amfani da shi laraba suna amfani da shi ne zuwa istimal sha'iyun fi hadha wa nahwihi ay fi hadhihi al-asma fa in kusira amma idan aka samu suna tulasi da aka shafe lamunsa aka musanya wannan lamu da aka shafe da autane amma kuma jam'u taksir ake masa lam yusta'mal kadhalika illa shuzuzan ba masa ba amfani da shi wurin jam'i a masa a riskar da shi da jam'u muzakkar salim sai ta hanyar shuzuzi ba kafai ba in mutum yayi ma sai a ce wannan shazza ya yi wani abin da ba shi ne kamata ba ta shafa cikin hmm? جمع ثمانين شفاء هذا أنا جمع, جمع تكثير كذبت ذبة فإنهم كثروه على ذباء ثم ثم جمع جمع تكثير على كان لفظ ذباء أما وجمعوه أيضا بالواو رفعا ولو كتبكم على وجه الشذوذ كنا wani lokaci kuma su laraba suna masa jam'i da wau a matsayin rufu'a hmm? da rufu'a wa yi nasban wa jarra a masa abin nan kuma da ya a masa nasba da jarra kuma da ya a wato a halin nasba da jarra a masa a kawo ya faƙalu suna cewa sun ce su laraba suna cewa ta hanyar shuruzi zubun ko zubin hmm? mun ga mun faɗi mai malam zuba mai muka ce ne malam zuba fi tsiri wani abu mai kama da wannan ko yawwa sannan shafa leɓen baki sai kuma ba jama'a gungun jama'a haka wadi ta yanzu mun fahimci malam baiti wa babu hu أهو إن يؤدي إلى السنون أم فهمت منسمي نيني باب السنون أبو عبيد الله كمان كان أجل بسي فلن باك يجسافي أوه تكنولوجي قال لي أتكاد هذا ذكرتك ف... أها to imara bayani imara bayani ne bazin sunan wani ne bazin sana da alamar ka nan dama na san ko kana alaka ko ka wani wuri mai kama da haka ba amsa abu ubaidillah wani ne bai ba da amsa nan nan ni ban ga barista ba ina barista ai eh, bai zo ba yau mhm. eh, a yanzu muka yi ba na son mu tafi da nisa ne Hmm? eh to ba eh, wani ne da aka cewa babu a mun ce sinin ba wani ne babu sinin ne yawwa duk suna mai harafi uku da yau mai faru mai manan lamunsa yawwa da aka tare harafin ƙashin aka yi ne ta utane yawwa shi kenan abu bai dilla na ce dama yana tumar ka gana kana bacci eh, kuma gaskiya da wanda zai sai littafi hard copy wannan hard wanda ido na ganin ido da kuma masu littafi so a cikin adunan nan wani ne ya fi zama asali da da taimakawa dole da yake cikin abin nan soft na akwai matsala ta wuta ya ɗauke shi kenan amma mai littafi na ga kaga shi zai rubuta tarihi zai rubuta yan sa zai wane da sauransu wala hmm. ka masu abin nan soft copy sai su kare zamanta suna suna tare da hard hard copy ido na gani ido dalla dalla za ka yi ɗan rubutu za ka yi wane za ka alumma ta madalla saboda haka duk yanzu nan da muka yi ta inan duka wa babuhu akan wa babuhu lafazin wa babuhu kawai kuma ba za ku mamaki ba domin dama mun ce ba mirin hudu na ya'udi ila sinon yanzu kansa muka yi magana abu na biyu da zamu magana kan su shine maganarsa wa mislahinin qad yarid to yawwa saboda haka wa shara bi ƙaunihi, mun da cikin littafin wa a shara bi ƙaunihi ya yi ishara da maganarsa da ya ce wa mislahinin da zalbabu hmm? wannan babi da aka yi magana na astinon wadi har yanzu ne wannan babin sinon da babin faɗin nan أي الاسم الثلاثي المهزوز لامه المعوض عنه هاء ها التانيس شيت هر ينزو يا يزوى بس طار لفظ حين حين وادي حين ذاك هذا حين كو mu ce ka tattu hinan ko ra'aitu hinan ko fi hinin ka fi ce haza hinun ka ga marfu'un ne alamatu rafi'i shi ne wannan alfatatu zahira alam nun saboda haka sinun din nan wani lokaci zai zama to sinin sininun sininin sininan amma ko a ce a ah, ko lokacin da zai zama sai nuna kamar babin da muka kamar yadda muka yi bayani yanzu a lokacin idan muka ɗauke iya tafi a bisa tsarin yawan muzakkar salim zai zama sai nuna wani lokaci zai zama sai nuna wani lokaci zai zama sai nuna fi halatin rafi zai zama sai nuna fi halatin nasi wal jarri idan kuma muka dawo da shi kan babin hin kullum zai zama sai nuna sai dai sininun ko sininin ko sininan kamar hin kamar lafazin hin tunan ya tare ko kana <laughs> kun ومثل هين أي ومثل مجرى هين قد يري ذا الباب أي قد يري هذا الباب ما المقصود بهذا الباب السنون وبابه شيخنا ميتي إلى أن سنين وناوه وقد تلزمه الياء يا أيها الإرادي ya yalzumce shi kullum kamar yadda hil don ba za ta ce hun ba don sai ne sarkin abin nan magana rafa aka ce haza hun sai dai hil hil wadi wa shana bi qawli wa mislu hilin ajri zalbab yarid zalbabu yayi ishara kenan ila cewa zuwa ga anna sinina lafazin sinina innan wa nawahu da makamancin sinina wanne nawunsa irin su abin nan mi'ina an gane irin su subina wa qatal zamhu ya'u wata yayi ya talazumce shi wa ji alul irabu 'ala an-nun asanya al-i'rabi akan nun فتقول مثالي كثير ba za ka ce ذاك هذا هين wadi wara'aitu sininan waɗannan shekaru na ga shekaru wa marartu da sininin na wuce shekaru wa in shi ita hazartar tanwe a lokacin da za ka gudanar da asinun da babinsa ka gudanar da shi a bisa babin yin in ka ga dama za ka yi tanwini faduwa in ka ga dama za ka yi tanwini in kai faduwa shine haza sinunun wa ra'aytu sininan wa maratu bi sinin wannan tanwin kenan wa in fi ta hazafta tanwin in ka ga dama ka tafi tanwin amma wa huwa aqallu min isbatihi amfani da shafi tanwini ya fi karanci a wurin larabawa idan sun gudanar da sinun da babinsa akan hin tammini suka masa tammini ne shi ne mafi yawa ɗan lokaci kaɗan ne suke shafi tammini shi ne yake huwa aƙallu min isbati kamar ka ce "Ha zuhi tininu wa ra'aitu tinina wa mararsu bi tinini ramakon sininin ramakon sininan ramakon sininin hmm? واختلف في اضطراد هذا معلوم أنه سنين ساباني سكين اضطراد ونا والصحيح لا يضطرد فاتقياس أكثر يعني يضطرد يقاس عليه والصحيح لا يضطرد وهو مقتول على السماء zance كما في ba باع اضطراده kawai za a tsaya ne kan abin da aka ji lafazin da larabawa kawai suka amfani da shi ba wai sai duk abin da ya zo eh, ismun sulasiyun mazufun lamuhu mu'awwadun bil mahzufi ha eh, mu'awwaful mahzufi ha at-tanis ko duha at-tanis sai wanda aka ji larabawa suna furtawa shine ma'ana maksurun al-sama shi yasa na a baitin shi imam malik yake cewa وبابه ومثل هين الأريارك ذا الباب وهو عند قوم يطرق أي عند قوم من النهاة يطرق عند قوم ليس عند جميع النهاة أو عند جمهورهم بل عند بعض النهاة شيء ثاني إنه أقيل ديبل شهاته وابطلها في اضطراد هذا والصحيح أنه لا يطرد وهو مقصور على السماء daga wurin takfirin misalinsa da aka ji laraba suna amfani da shi akwai hadisi wa min qawli sallam Allahumma ij'alha alaihim sininan kasinini yusuf akwai ruwaya haka amma ruwaya mafi shahara kasini yusuf nan kam an gudanar da shi a babin ne a babin jam'in muzakkar salim wadi amma an kace اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف وانا كابل هذا الشيء على مه على مجرحين واضح كسنين يوسف اما انك تشي كسنين وانا كابل هذا الشيء اكان جاء مذكر ثالث واضح كما قال هؤلاء muallimi muallimu alkulliya wa ra'aytu muallimi alkulliya wa maratu bi muallimi alkulliya ma kasimi yusuf idan ka ce kasimi ne yusuf kuma to ka gudanar da shi ne a bisa ƙa'idar kin wadi fassaran ba ita zai nuna ba amma kuna son fassaran manansa Allahumma ja'alha wannan addu'a ce da Allah annabi yake wa wasu kafure, idan haka sanya wa'annan shekaru alaihim ka tininan sanya su shekaru marasa ruwa a samu kamfan ruwa su wahalar ruwa ka yusuf ko ka yusuf kamar shekarun nan da aka samu kamfan ruwa a zamanin annabi yusuf ya zo haka إذا رواتين تكن خير قتن رواتين وأنن خبيثي والمثل هو قول الشاعر مثال وأنن آه، ما بين ونمواتي شاعر ذيكي دعاني من نجد فإن سنينه لإبن بنا شيبا وسيبننا مردا محل الشاهد فإن سنين فإن سنينه دامون قدانت دا سنين أنا ما جرى جاء مذكر سالم نظام شيء فإن أه؟ فإنه ايه يهو سنينه نعم sai أبنى أشاهد أنه shafe nun din a bariya yawo a ta ni wato idan kuna son fasaransa da aniya min najdin ai kamar mawaƙi na cewa kai haɓa ko abokaina abokan zumunci na masoya na. ku kyale ni kan ambatun abin nan ƙasar najar da na bari kar ku zamin ga maganan najas fa inna sininahu la inna bina shiban wahalhalun da muka yi ta sha na shekarun kamfan ruwa kasar najas mun sha wahala yanzu ba ma nan mun dawo inda ake samun ruwan sama fa inna sininahu shekarun najas da muka sha wanda suke da inna bina shiban Sun yi wasa da mu sun wahal da mu sun kawo mana furfura mun sha wahala har mun fara furfura ka san wahala mana ka furfura ko wahalar gaskiya ko wahalar tunani haka yana za ga wani amma an naɗa shi shugaban ƙasa an shekara arba'in kafin ya yi ƙara shekara hudu ya fara tsufa saboda zafin kai wannan ya ɓaro na wannan ya zura an tara tawaye a wannan wane ne wata ƙasa za ta yi kaza kaza yi ne ne abubuwa ba bacci ka ta ana son abu da ba daɗi ne da shi wahala ne ya yi kuma wahalan wahalan na rashin cin abinci da sauran dan ba duka kana iya tsufa abokinka da kuka taso da shi kai da watakila wahalar ka bata kai tasa ba shi kullum sai ya tura wal bairo da wani da sauransu ba mamaki ya riga ka hurhura ya riga ka abubuwa saboda wahalar saboda haka wahalar tunani ko wahalar jiki yana iya yi, yana kawo fufa yawo shi ne la'im na bina shi ban wato abin nan sun wahal da mutum kawo mana hurhura wa shayyabna na murda sannan sun mai da mu masu lura alhali muna murdan yara ƙanana da ma ba su fidda gashin gemu ba wadi almurdu jam'u maradan wadi ta mahallu shahid anan muka ce fa inna sininahu fa inna sininahu ko lokaci yayi ne ma فتنا منذ مادد فيها أذن الشاهد فيه إجراء السنين من مجرى إجراء السنين مجرى الجيب مجرى لفظ الجيب في الإيراب بالحركتان يعني المثل الإيراب إذا وصل وإلزام النون مع الإضافة ثم الذي امتد النون ثبت النون حتى رجع إضافة مع السنين أو بكشافي شيء يو إن دا جاء مذكر سالم لذاك شاف النون amma gashi nan an lazumta shi an tabbatar da shi ba a tafi shi. Sau madalla.